Ministar kuɗi ta Najeriya, uwar gida Kemi Adeyoshin ke bayyana hakan yayin da ta bayyana gaban wani kwamitin majalisar dattawa. Ta ce an gano wannan ciwacuwar ma'aikatan bogi dubu ashirin da uku ne ta hanyar amfani da rajistar banki na BVN da aka samu sunayen wasu jami'ai daban-daban a jerin sunayen da ke karɓar albashin ma'aikata barkatai. Ministar kuɗin ta ce hatta bankunan da aka haɗa baki da su ana wannan ciwacuwa to ta tabbaci hakika za su ɗanɗana kuɗar su. Majalisar dattawan Najeriya ta ce a tabbatar an kwato dukkanin kuɗaɗen da aka wawure ta wannan hanya Sanata Shehu Sani ɗan majalisar dattawan Najeriya ne. Wannan aikin ta'asa da ake ta tonowa a dinga sa mutane sunaye na bogi a matsayin ma'aikatu wanda suka sa wayannan sunanaki su suke ansan albashin wayannan mutane. Idan aka ce akwai mutum dubu ashirin da uku ana nufin fa kuɗi na albashi da ya kai biliyoyin kuɗi ne a cikin wayannan shekaru. Wayannan mutane su suka taimaka wurin duk kusan da kuma za a gayyaci duk wanda ya kamata a gayyata yaya aka yi wa'annan nake suka shiga tun yaushe ne wanda nake aka sa su nawa aka sace kwararre kan tattalin arziki turakin tikau alhaji aliyu sale bagare ya ce tun fi azal dama cin hanci da rashawa shine babban matsalar najeriya rashawa da cin hanci da rashin kishin Najeriya shi yake jawo wa'annan matsala. To ga wa'anda suka handame kuɗin in ba a karɓo kuɗin nan a wajen su ba da me za a yi mana aikin sannan kuma wannan aikin da Buhari yake yi in ya kwato kuɗaɗen nan nan gaba waɗanda suka samu position za su ji tsoron su yi wannan hana da waɗancan suka yi shi. Yaƙi da cin hanci da rashawa da kwato hakkin Najeriya a wajen azzalumai dai ne. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.